بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الرعد أن سوكر دائتا أمدينة دقمان فوبين سورة ردي ga masu inkarin wahayi da annabta ta hanyar bayanin abubuwan da suke nuna girman Allah. Tafsiri Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون Alif Lamin Ra. Bayanin ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul bakara Waɗannan ayoyi masu ɗaukaka na cikin wannan sura, da wannan alƙur'ani da Allah ya saukar maka ya kai manzon Allah, shi ne gaskiyar da babu kokwanto a cikinsa, kuma babu shakka cewa lalle daga wurin Allah yake, amma mafi yawan mutane ba su ba da gaskiya da shi ba saboda taurin kai da girman kai. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى yu يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله shine wanda ya halarci sammai ya ɗaukaka su sama ba tare da wasu turaku da kuke gani ba sannan ya ɗaukaka ya daidaita a kan al'arshi irin ɗaukakar da ta dace da shi maɗaukakin sarki ba tare da kamantawa ko misalta daidaitar ba, kuma ya horar da rana da wata don amfanin halittarsa kowanne daga rana da wata yana zariyarsa ne zuwa wani lokaci iyakantacce a cikin ilimin Allah. Ubangiji yana jujjuya al'amurra a cikin mai da ƙasai yadda ya ga dama, yana bayyana ayoyin da suke nuna ikon sani ko kwasa kankanci daga morku da Ubangijinku a ranar alkiyama don ku yi mata tanadi da kyakkyawan aiki. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa, ya halicci duwatsu tabbatattu a cikinta don karta motsa da mutane, ya sanya ƙoramu na ruwa a cikinta don a shayar da mutane da dabbobinsu da shuke-shukensu, kuma ya sanya komi iri biyu daga dukkan kayan marmari. Kamar namiji da mace a cikin dabbobi, yana shigar da dare a cikin yini, sai ya mayar da shi ya yi duhu bayan ya kasance mai haske hakika a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata akwai hujjoji ga mutanen da suke tunani a cikin abubuwan da Allah ya yi suke lura da su su ne waɗanda suke amfanuwa da waɗannan dalilai da hujjoji. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ابا ينقصاه akwai wurare masu kusanci da juna, akwai gonaki da inabi da shuke-shuke, da dabinai tattare a tushe guda, da dabinai waɗanda suke su kaɗai a tushensu. Ana shayar da waɗannan gonaki da shuke-shuken da ruwa ɗaya, amma kuma muna fifita sashensu akan sashi wurin ɗanɗano da waninsa na amfani, duk da kusancinsu da juna da shayar da su da ruwa ɗaya da aka yi. Lalle a cikin waɗannan abin da aka ambata. akwai dalilai da hujjoji ga mutane masu hankali domin su ne waɗanda suke izina da haka. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون idan za ka yi mamakin wani abu ya kai wannan manzo to abin da ya fi cancanta ka yi mamakinsa shine ƙayatarwarsu da tashin alƙiyama da kafa hujja akan inkarinsu da cewa Shin yanzu in mun mutu muka zama turbaya da ƙasusuwa raunanar da digaggu sai a sake tayar da mu a dawo da mu da rai waɗannan masu ƙin yarda da tayarwa bayan mutuwa su ne waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu suka ƙi yarda da ikonsa a kan tayar da mamata kuma su ne waɗanda za a saka sarƙoƙin wuta a wuyoyinsu a ranar alkiyama kuma su ne ‘yan wuta kuma masu dawwama a cikin ta har abada ba za su gushe ba kuma ba za a yanke musu azaba ba. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب مشركي سنا غوغا ورتم بيركا uquba اقوبا ذات زومسو ya kai wannan manzo suna ganin ta yi jinkirin saukowa alhali ba su gama kammala jin daɗin ni'imomin da Allah ya ƙaddara masu ba sannan uƙobar ire-irensu ta gabata akan al'ummomi masu ƙareta manzanni a gabaninsu to don me ba za su yi izina da su ba kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mai yafe wa mutane ne duk da zaluncinsu baya gaugawar yi musu ba. saboda su tuba zuwa ga Allah kuma lalle shi mai tsananin uquba ne ga masu zarcewa akan kafircin su in ba su tuba ba ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد waɗanda suka kafircewa Allah suna cewa saboda zarcewa cikin kawar da kai da taurin kai a saukar wa Muhammad irin ayoyin da aka saukar annabi Musa da Isa mana kai dai kawai ya kai wannan manzo mai gargadi ne kana tsoratar da mutane daga azabar Allah baka da wata aya sai wadda Allah ya baka ko kowaɗanne mutane suna da annabinsu mai shiryar da su zuwa ga tafarkin gaskiya yana nuna musu hanya zuwa gare shi الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikinta, ya san komai a kansa, ya san duk abin da ke faruwa a cikin mahaifa na raguwa da ƙaruwa, da lafiya da rashin lafiya. kuma komai a wurinsa maɗaukaki yana da iyaka na wani lokaci wanda ba zai ƙaru a kai ba kuma ba zai ragu ba. عالم wa والشهادة kabirul المتعال domin shi maɗaukakin sarki masanin duk abin da ya ɓuya ne daga halittarsa kuma masani ne na duk abin da suke riska su sani mai girma ne shi a cikin siffofinsa da sunayensa da ayyukansa Maɗaukaki ne akan kowane abin halitta cikin halittarsa da zatinsa da sifofinsa. Sawa min kun man a sarral wa man jihara bihi wa man huwa mustaƙfin bin layil. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ya san abin da yake sirri da ɓoye wanda ya bayyana muku zance da wanda ya ɓoye duk daidai yake a wurin Allah hakanan daidai yake a iliminsa wanda ya ɓoye daga idan mutane a cikin duhun dare da wanda ayyukansa a fili suke a tsakiyar rana له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله maɗaukakin sarki yana da mala'iku waɗanda suke mai gurbin juna wajen kula da mutum wasu su zo da dare wasu kuma da rana suna kare mutum da umarnin Allah daga irin ƙaddarar da Allah ya rubuta za su kare shi daga gare ta, kuma suna rubuta ayyukansa da maganganunsa. Hakika, Allah baya canza wa mutane wani kyakkyawan yanayin da suke ciki zuwa wani yanayi wanda ba za su yi farin ciki da shi ba, face sai in sun canza abin da ke cikin zukatansu na godiya. Kuma idan Allah ya ga damar halaka wasu mutane, to babu mai sauya ganin damarsa, ya ku mutane, ba ku da mai jibintar lamarinku in ba Allah ba. saboda haka ku nemi mafaka zuwa gare shi domin ya kawar muku da duk abin da zai same ku na bala'i. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا shine wanda yake nuna muku walƙiya ya haɗa muku tsoron tsawa da shi da fatan samun ruwan sama kuma shine mai samar da hadari cike da ruwan sama mai yawa ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال كما tsawa tana tasbihi ga Ubangijinta haɗe da tsarki ya tabbata gare shi, haka ma mala'iku suna yin tasbihi ga Ubangijinsu suna masu tsoronsa da girmamawa gare shi, haka nan Allah yana aiko da tsawa ta ƙona wanda ya ga dama daga cikin halittunsa ya halakar da su, kafirai suna jayayya akan kaɗaitar Allah, Allah mai tsananin iko ne da ƙarfi, babu abin da zai nufa face sai ya aiwatar da shi. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال كلا زواج كديت الله na Allah ne shi kaɗai, baya da abokin tarayya a cikinsa, gumakan da mashirkai suke kiran su koma bayan Allah ba sa amsa ma wanda ya kira su a kowane irin roƙo. Roƙonsu da suke yi, kamar mai jin ƙishirwa ne ya shimfiɗa hannunsa don ruwa ya zo ya shiga bakinsa, ya sha daga cikinsa, ruwan ba zai isa bakinsa ba, don haka addu'ar kafirai da suke yi ga gumakansu ba komai ba ce. face ɓata lokaci da yin nisa daga daidai saboda ba ta jawo masu amfani ba ta kawar musu da cuta. man ولله يسجد من في السماوات karhau طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال Ga Allah ne kaɗai waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suke ƙanƙantar da kansu ta hanyar yin sujjada a gare shi, mumini da kafiri duk ɗaya suke a wajen aikata haka, sai dai mumini yana ƙanƙan da kai ne ya yi sujjada don biyayya, kafiri kuwa yana ƙanƙan da kai ne akan dole duk da cewa zuciyarsa tana ingiza shi ya ƙasƙantar da kansa a bisa ɗa'a ga Allah. kuma ga Allah ne inuwar duk wani abu mai inuwa cikin halittarsa take miƙa wuya safiya da marici. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًّا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ya kai wannan manzo ka ce wa kafirai waɗanda suke bauta ma wani tare da Allah waye mahalicin mai da ƙasai kuma mai gudanar da al'amuransu ka ce da su ya kai wannan manzo Allah shi ne mahaliccinsu mai gudanar da al'amuransu kuma kuma kun tabbatar da haka ka ce da su ya kai wannan manzo shin yanzu za ku ɗaukar wa kawunan ku wasu mazubinta al'amurra sabanin Allah waɗanda suke gajiyayyu ba sa iya janyo wa kawunan su amfani ko yaye wa kawunan su cuta ta yaya za su iya yin wannan gabaninsu ka ce masu ya kai wannan manzo shin kafirin da yake marar basira zai yi daidai da mumini wanda yake da basira da shirya ko kuma shin kafircin da yake duhu ne zai yi daidai da imanin da yake haske ko kuwa sun sanya wa Allah abokan tarayya ne cikin halittarsa waɗanda suka yi halitta irin halittar Allah sai halittar Allah ta cakuɗa da halittar waninsa a wurinsu suka rasa rarrabewa, ka ce masu ya kai wannan manzo Allah shi ne kaɗai mahalicin komai baya da abokin tarayya cikin halitta shi ne wanda ya kaɗaita da allantaka wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta kuma shi ne mai rinjaye akan kowa. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال Allah ya buga misalin yadda ƙarya take lalacewa gaskiya take wanzuwa da misalin ruwan sama wanda yake saukowa daga sama har kududdufai su gudana a sanadiyarsa kowane kududdufi gwargwadon yadda yake babba ko karami sai wannan ruwan ya ɗebo kumfa da shara a samansa sannan Allah ya buga wani misalin ga mutane da abin da mutanen suke kunna ma wuta na ma'adanai masu tsada don narka su da yin kayan da mutane suke ado da su su ma waɗannan ma'adanai kumfa yana taruwa a samansu da waɗannan misalai guda biyu Allah ya buga misalin ƙarya da gaskiya ƙarya kamar sharar ruwa ne da kumfar da yake yawo akan ruwa da irin abin da ma'adanai suke fitarwa na tsatsa, gaskiya kuwa kamar tataccen ruwa ne da ake sha kuma yake fitar da kayan marmari da ciyawa, haka misalin abin da ma'adani yake fitarwa mutane su amfana da shi, kamar yadda Allah ya buga waɗannan misalai guda biyu, haka yake bugawa mutane misalai don gaskiya ta bambanta da ƙarya. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد mafi kyawun lada wanda shine aljanna ya tabbata ga muminan da suka amsa kiran ubangijinsu da ya kira su ga kaɗaita shi da bauta da yi masa biyayya kafirai kuma waɗanda suka ki amsa kiransa na kaɗaita Allah da bauta da yin biyayya a gare shi da zai yiwu a ce su mallaki abin da yake cike da ƙasa na dukiya da wani irinsa kuma a ƙara ninkinsa kansa da sun bayar da dukiyar gaba ɗaya domin su fanshi kawunansu daga azaba waɗannan da ba su amsa kiransa ba za a yi musu hisabi a kan munanan ayyukansu gaba ɗaya kuma makomarsu wadda za su koma gare ta ita ce wutar jahannama tir da wannan makoma da makwancin nasu wanda shine wuta أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب wanda ya san cewa abin da Allah ya saukar maka ya kai wannan manzo daga ubangijin ka shine gaskiyar da babu shakka a cikinta, to wannan shine muminin da ya amsa kiran Allah ba zai yi daidai da makaho ba wanda shine kafiri wanda bai amsa kiran Allah ba, lalle waɗanda suke yin la'akari su wa'azantu da wannan su ne kaɗai ma'abota lafiyayyen hankali. Allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al waɗanda suka amsa kiran Allah su ne waɗanda suke cika abin da suka yi wa Allah alkawari a kai ko suka yi alkawari da bayi a kai kuma ba sa karya alkawuransu da suka ƙulla da Allah ko da wani Allah. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب su ne waɗanda suke sada duk abin da Allah ya umarni a sadar na zumunci kuma suna jin tsoron Ubangijinsu irin jin tsoron da yake saka su aikata umarninsa su nisanci haninsa kuma suna jin tsoron Allah ya musu hisabi bisa duk abin da suka aikata na saɓo, domin duk wanda aka bi diddigin hisabinsa to ya hallaka. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار su waɗanda suka yi haƙuri bisa biyayya ga Allah da abin da Allah ya ƙaddara a kansu na farin ciki ko baƙin ciki kuma suka yi haƙuri suka bar saɓon Allah don neman yardar Allah kuma suka yi sallah cikakkiya suka bayar da haƙoƙin da suka wajaba a cikin dukiyoyin da muka basu kuma suka bayar da wanda bai wajaba ba a ɓoye don gudun riya kuma a bayyane domin wasu su koyi da su kuma suke tunkuɗa rashin kirkin duk wanda ya cuce su da kyautatawa a gare shi masu siffantuwa da waɗannan siffofin suna da makoma abin yabo a ranar alƙiyama. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب wannan makoma abin yabo ita ce aljannatai za su zauna a ciki zama na dindindin ana yi musu ni'ima kuma yana daga cikin cikar ni'imar a sa su su shiga tare da waɗanda suka tsaya kyam a kan tafarkin shirya cikin iyayensu maza da mata da matansu ko mazajensu da 'ya'yansu saboda kai matuƙa wajen ɗebe masu kewa ta hanyar haɗuwa da su kuma mala'iku za su yi ta shigowa wurinsu ta dukkan ƙofofin gidan aljanna suna taya su farin ciki سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار mala'iku za su rika gaishe su duk lokacin da suka shigo wurinsu suna cewa aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum wato kun kubuta daga aibi saboda haƙurinku bisa biyayya ga Allah da haƙurinku akan ɗacin ƙaddararsa da haƙurinku na barin saɓo. madalla da wannan gida da ya zama makoma a gare ku yayin da Allah ya ambaci siffofin mumunai sai ya biye da siffofin kafirai masu bijirewa ya ce والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار su kuwa waɗanda suke warware alkawarin da suka yi da Allah bayan sun ƙarfafa shi, kuma suke yanke abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi na zumunci, sannan suna yin barna a bayan ƙasa ta hanyar sabawa Allah, waɗannan su ne waɗanda suka yi nisa da rahamar Allah, kuma suke marasa arziki waɗanda aka kore su daga rahamar Allah, sannan suna da mummunan ƙarshe shine ne wutar jahannama. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره illa متاع الله shi yake yalwata arziki ga wanda ya dama ya ƙuntata arziki ga wanda ya dama cikin bayansa kuma yalwata arziki ba shine alamar dacewa ko soyayyar Allah ba, haka ma ƙuntata shi ba shi ne alamar taɓewa ba, kuma kafirai sun yi farin ciki da rayuwar duniya shi ya sama suka karkata zuwa gare ta, suka nutsu da ita alhali rayuwar duniya ba komai ba ce in an haɗa ta da lahira face jin daɗi ne ɗan kaɗan mai gushewa. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب waɗanda suka kafircewa Allah da ayoyinsa suna cewa ina ma da an saukar wa annabi Muhammad wata alama wadda ake iya ganinta kuma za ta tabbatar da gaskiyarsa to ka cewa masu bayar da wannan shawara ya kai wannan manzo hakika Allah shi yake ɓatar da wanda ya ga dama da adalcinsa, ya shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ta hanyar tuba da falalarsa. Shirya ba a hannunsu take ba, ballantana su haɗa ta da saukar da ayoyi. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب waɗannan waɗanda Allah ya shiryar da su su ne waɗanda zukatansu suke samun ɗebe kewa da ambaton Allah da tsarkake shi da gode masa da karanta littattafansa da sauraransa da sauran irin waɗannan abubuwan na zikiri ku saurara da ambaton Allah shi kaɗai ne zukata suke samun ɗebe kewa kuma hakan ne dama ya dace da su الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب kuma waɗannan da suka yi imani da Allah sannan suka yi ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kusantar da su zuwa ga Allah to suna da kyakkyawar rayuwa a lahira da kyakkyawar makoma wadda ita ce aljanna كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب irin wannan saƙo da muka aiki manzanninmu da suka gabata da shi zuwa ga mutanensu shi ne muka aike ka da shi ya kai wannan manzo zuwa ga mutanenka don ka karanta musu alƙur'anin da muka yi maka wahayinsa hakika wannan abin da muka saukar ya isa ya nuni zuwa ga gaskiyarka sai dai halin mutanenka shi ne suna ƙin wannan ayar ne don son kafircewa Allah mai rahama a yayin da suke saka masa abokan tarayya ka ce da su ya kai wannan manzo Allah mai rahama da kuke haɗa shi da waninsa wajen bauta shine ubangiji na wanda babu abin bauta da gaskiya koma bayansa gare shi na dogara cikin dukkanin al'amurana kuma gare shi nake komawa da tuba ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد da a ce siffa ce daga cikin siffofin wannan littafi da Allah ya saukar daga cikin littattafansa a ce za a iya gusar da duwatsu da shi daga wurarensu ko a tsaga ƙasa da shi ta zama ƙoramu da idanun ruwa ko a yi wa matattu magana da shi su zama rayayyu to da wannan alƙur'anin ne da aka saukar maka ya kai wannan manzo saboda hujjarsa a bayyana take tasirinsa mai girma ne za su gane haka da suna da zukata masu tsoron Allah sai dai sun yi musu da jayayya amma lamari gaba ɗaya na Allah ne wajen saukar da mu'ujizoji da waninsu yanzu muminai ba su sani ba cewa da Allah ya ga damar shiryar da mutane gaba ɗaya ba tare da ya saukar da wasu ayoyi ba da ya shiryar da su ba sai dai bai ga damar yin haka ba waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba masifa mai tsanani tana samun su ko ta sauka kusa da gidajensu saboda abin da suka aikata na kafirci da sabo har alkawarin Allah ya zo na saukar da azaba haɗaɗɗiya a gare su hakika Allah baya barin zartar da abin da ya alkawari idan lokacinsa da aka ƙayyade masa ya zo ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب ba kai ne farkon manzon da mutanen su suka kareta shi suka yi masa izgili ba lalle al'ummomi a gabaninka ya kai wannan manzo sun yi izgilanci ga manzanninsu sun karyata su sai na yi wa kafiran da suka ta manzanni jinkiri na talala har sai da suka yi zaton cewa ba zan hallaka su ba sannan sai na damƙe su bayan jinkiri da dangogin azaba yaya kaga uqubata ta ta kasance a gare su hakika ta kasance uquba mai tsanani أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد shin yanzu wanda yake tsaye bisa kiyaye arzikin halittu baki ɗaya mai saka ido akan kowace rai bisa abin da take yi na aiki kuma shi ne wanda zai saka musu akan ayyukansu shi ya fi cancanta a bauta masa ko waɗannan gumaka da ba su da haƙƙin a bauta musu amma kafirai sun sanya su abokan tarayya ga Allah saboda zalunci da ƙarya to ka ce musu ya kai wannan mazo ku faɗa mana sunayen abokan tarayyar da kuke bautawa tare da Allah in kun kasance masu gaskiya ne cikin da'awarku, ko kuna ba Allah labarin abin da bai sani ba ne na abokan tarayyar, ko kuna ba shi labarin zancen da ba shi da haƙiƙa ne, bari dai, shaiɗan ne ya ƙawata wa kafirai mummunan shirinsu, sai suka kafircewa Allah, ya kuma kawar da su daga tafarki na daidai da shirya, kuma duk wanda Allah ya batar da shi daga hanyar shirya, to ba shi da wani mai shirya da zai shiryar da shi. Lahum azabun في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق za a yi musu azaba a rayuwar duniya na abin da zai same su na kisa da riba cewa daga mominai wajen yaƙi kuma lalle azabar lahira wadda take jiransu ta fi tsanani da nauyi a kansu sama da azabar duniya domin abin da ke cikinta na tsanani da zaman dindindin wanda baya yankewa kuma ba su da wani mai kariya da zai kare su daga azabar Allah a ranar alkiyama. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار siffar aljannar da Allah ya yi alkawarinta ga waɗanda suka ji tsoronsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa ita ce ƙoramu suna gudana a ƙasan gine-ginenta da bishiyoyinta, ‘ya'yan itacenta da wamamuni ba sa yankewa, saɓanin ‘ya'yan bishiyar duniya kuma inuwar ta ma mamiya ce ba ta gushewa ba ta raguwa wannan shi ne ƙarshen lamarin waɗanda suka ji tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana ƙarshen kafirai shi ne wuta za su shige ta su zauna a cikin ta har abada والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب waɗanda muka ba su attaura cikin Yahudawa da waɗanda muka ba su injila cikin Nasara suna farin ciki da abin da aka saukar maka ya kai wannan manzo saboda daidai da yayi da sashe cikin abin da aka saukar masu kuma daga cikin ƙungiyoyin Yahudawa da Nasara akwai waɗanda suke inkarin sashe na abin da aka saukar maka wanda bai dace da soye-soyen zukatansu ba ko abin da suka canza a littafin su suka juya shi ka ce masu ya kai wannan manzo ni dai abin da ubangiji na ya umarce ni da shi shine kaɗai cewa in bauta masa shi kaɗai kar in haɗa shi da wani kuma shi kaɗai zan kira kada in kira wani ba shi ba kuma gare shi kadai makomata take da waɗannan ne a taurar da injila suka zo وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق kamar yadda muka saukar da littattafan da suka gabata da yaren mutanen da aka saukar masu haka muka saukar maka da alkur'ani ya kai wannan manzo a matsayinsa na zance bayyananne mai bayyana gaskiya da harshen larabci kuma wallahi in ka yarda ya kai wannan manzo ka bi son zuciyar ma'abota littafi cikin tayin da suka yi maka na shafe abin da bai yi daidai da son zuciyarsu ba bayan abin da ya zo maka na ilimin da Allah ya sanar da kai to baka da wani majibincin lamari daga wurin Allah wanda zai jibinci lamarinka ko mai taimako wanda zai baka agaji akan abokan gabarka kuma baka da wani mai bayar da kariya wanda zai kare ka daga azabarsa ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب حقيقه mun aika da manzanni gabaninka ya kai wannan manzo daga cikin mutane ba kai bane farau a cikin manzanni kuma mun sanya musu mutane da 'ya'ya kamar sauran mutane ba mu sanya su mala'iku ba waɗanda ba sa aure ba sa haihuwa kuma kai kana cikin waɗannan manzanni waɗanda suke mutane masu auratayya masu haihuwa to don me mushrikai suke mamakin kasancewarka haka kuma ba zai yiwu ga wani manzo ya zo da wata aya ba daga wurinsa face sai in Allah ne ya yi izinin ya zo da ita duk abin da Allah zai zartar da shi akwai littafinsa da aka ambace shi a ciki da kuma lokaci wanda ba zai gabace shi ba kuma ba zai yi jinkiri daga gare shi ba Yamhu ma yasha wa yusbit wa 'indahu ummul Kitab. Allah yana shafe abin da ya ga damar ya shafe shi na alheri ko sharri dacewa ko taɓewa da sauransu kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama daga cikinsu kuma lauhul mahfuz yana wajensa ne shine makomarsu gaba ɗaya duk abin da aka shafe ko aka tabbatar to yana dacewa ne da abin da yake cikin shi إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب idan mun nuna maka ya kai wannan annabi sashen abin da muka yi musu alkawari da shi na azaba kafin mutuwarka to wannan abu ne da yake daga gare mu ko mun ɗauki rayuwarka kafin mu nuna maka shi, kai dai babu abin da yake kanka face isar da abin da muka umarce ka ka isar da shi, saka masu baya kanka, wannan a kanmu yake. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب shin waɗannan kafirai ba su ga muna rage faɗin ƙasar kafirci da yaɗa musulunci a cikinta ba ta yadda musulmai suke buɗe ta su shigar da musulunci a cikinta ba Allah shi yake yin hukunci ya zartar da abin da ya ga dama a cikin bayansa babu wanda ke bin bayan hukuncinsa da sokewa ko canzawa ko jujjuyawa kuma shi maɗaukakin sarki mai saurin hisabi ne zai yi wa mutanen farko da na ƙarshe a rana ɗaya وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار al'ummomin da suka gabata sun shirya wa annabawansu makirci sun karyata abin da suka zo masa da shi sai dai makircin su bai isa ya aikata komai ba saboda babu mai aikata komai sai Allah kamar yadda Allah ya san dukkan ayyukan da halitta suke aikatawa gaba daya babu abin da yake buya a gare shi daga cikin su kuma a wannan lokacin waɗannan masu karyatawa za su gane cewa su masu laifi ne na rashin imani da Allah kuma muminai za su dace su samu aljanna da kyakkyawar makoma ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب waɗanda suka kafirta suna cewa kai annabi Muhammad ba Allah bane ya aiko ka to ka ce masu Allah ne isasshen mai shaida tsakanina da ku cewa tabbas ni ma'aikinsa ne zuwa gare ku haka ma duk wanda yake da wani ilimi na littattafan da aka saukar daga sama kuma siffata ta zo a cikinsu shaida na ne to kuwa duk wanda Allah ya shaida mai gaskiya ne to karyatawar duk wanda ya karyata shi ba za ta cutar da shi ba